karfe tara da dare agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon ciyu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 22 abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci a jiya asabar ne gwamnonin arewacin najeriya da sarakunan gargajiya suka gudanar da wani taron su a jihar kaduna shugaban majalisar sojin kasar burkina faso kaftin ibrahim traore a wata ziyara da ya kai kasar rasha ya samu ganawa da vladimir putin za ku ji kuma cewa hukumar raya kasashe ta faransa afd kenan na shirin zuba jari na euro miliyan 150 a yammacin sahara to ga labaran yadda muka same su a tarayyar najeriya akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a gundumar gwana da ke karamar hukumar alkaleri a jihar bauchi waɗanda suka kuma tilasawa da dama daga cikin jama'a waɗannan wannan gari tserewa daga wannan yanki wani mazaunin yankin ɗaya daga cikin garuruwan kenan da lamarin ya faru mai suna isa suleiman ya shaida wa premium times a ji asabar cewa ɗaruruwan iyalai ne suka tsere daga gidajensu bayan da 'yan fashin suka kashe mutane da dama da kuma kwasar ganima a jiya asabar ne gwamnonin arewacin najeriya da sarakunan gargajiya suka gudanar da wani taron su a jihar kaduna inda suka tattauna kan matsalar tsaro a yankin da kuma yadda duba wasu daga cikin matsaloli ba tare da nuna bangaranci ba na siyasa taron na haɗin gwiwa ya samu jagorancin gwamnan jihar gombe inuwa yahaya wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan jihohin arewa wasu jihohin a yankin sun fuskanci kalubalen tsaro kusan samar shekaru goma musamman ganin yadda boko haram ke sake kunnu kai a arewa maso gabaci ga batun 'yan fashi rikicin manoma da makiyaya ga kuma fatara da talauci da jama'a ke rayuwa a ciki yanzu haka kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya a ziyarar shugaban rikon kwaryen burkina faso kaftan ibrahim traore ya kai rasha ya samu ganawa da vladimir putin a jiya asabar inda suka tattauna kan ci gaban haɗin gwiwa tsakanin ƙasashensu tun bayan sake buɗe ofishin jakadancin rasha a birgin wagadugu shekaru biyu da suka gabata shugaban rikon kwarya kaftan ibrahim traore ya yi kira da murya da kara haɗin gwiwa a fannin soji da kuma inganta sashen ilimi a ƙarshe dai yana mai kira ga shugaban na rasha da ya taimaka masu sosai sai dai shugaban na rasha ya jaddada cewa abin da ya haɗa ƙasashen rasha da burkina faso a yau shine batun yaƙi da ta'addanci da nufin kawo ƙarshen tsatsauran ra'ayi labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international ya rafi kasar burundi wacce ke cikin kasashe mafi talauci a duniya ta asarar likitocinta da dama ƙwararru waɗanda aka bayyana cewa ƙwararrun likitoci na wannan ƙasa tun a shekara ta 2020 ne suka yi ta barin ƙasar da nufin neman makoma ta gari tsawon wani lokaci gwamnatin ƙasar ta bullo da wani tsari don kawo ƙarshen ficewar likitoci daga ƙasar kamar yadda ministar kiwon lafiyar jama'a da takwararta na ɓangaren kuɗi suka sanya wa hannu a kan wani tsari ko kuma wani umarni na watanni uku da suka gabata wanda ya kafa ya samar da wani lamuni na daidaitawa da kuma kuɗi ga waɗanda ke aiki daga wuraren da ke da nisa da babban birnin ƙasar wato bujumbura lamarin da dama daga cikin likitoci suka yaba a kai hukumar raya ƙasashe ta faransa na shirin zuba jari na euro miliyan 150 a yammacin sahara kamar yadda daraktan hukumar ta fd remi riu ya sanar a jiya asabar a ziyarar da ya kai wani yanki da ake takaddama a kai babban jami'in na wannan hukuma wanda ya ziyarci garin lawun da ke yammacin sahara ya ce yanzu hukumar ta fd za ta zuba jari ne a yankunan kudancin kasar a wannan tsari na samar da kudade da za su taimakawa domin sake gina yankin matuka. a yau lahadi ne jami'an iran da na amurka suka gana a kasar oman a wani sabon zagaye na tattauna kan shirin nukiliyar tehran wannan dai ne zagaye na hudu na waɗannan shawarwari tun bayan da amurka ta bayyana adawar ta kan wannan shirin na inganta makamashin uranium na iran kasashen iran da amurka waɗanda ba su da wata alaka ta diplomasiya tun a shekarar 1980 sun yi tattauna har su uku tun a ranar 14-12 ga watan afrilu kan batun nukiliyar iran wanda oman ke shiga tsakani a daidai lokacin da ake sa ran shugaban kasar ta amurka donald trump a ziyarar da zai kaddamar zuwa wasu kasashe da suka hada da saudiya da qatar zai sake dubo zancen domin samo bakin warware wannan zare shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya yi marhaba da ganin irin ci gaban da aka samu yayin tattaunawa tsakanin wakilan amurka da na china a birnin geneva dangane da batun da ya jibanci haraji da dai sauran zantuka da suka ta'allaka a bangaren kasuwanci tsakanin waɗannan manyan ƙasashe. shugaban kasar rasha putin a yau lahadi ya buƙaci ganin an shiga tattaunawa kai tsaye ba tare da sharaɗi ba tsakanin ƙasarsa rasha da ukraine a ranar 15 ga watan nan da muke ciki a istanbul tare da yin watsi da duk wata yiwuwar kafa yarjejeniyar tsaga ta buɗe wuta kamar yadda ƙawayen kasar ta ukraine suka ba da shawara a baya a yau lahadi roma leo na sha hudu yana mai kira ga manyan shugabannin kasashe da su taka muhimmiyar rawa don dakatar da yaƙe-yaƙe musamman a ukraine da gaza Papa Roman na faɗa haka ne yayin wani jawabi